الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ya sauƙaƙe muna samun dama daga gare shi muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin bulugul marami a kowane yammacin laitinin. yau ma wannan yammacin na litinin 25 ga watan biyar da al'awwal shekarar musulunci 1939 insha Allah za mu yi dashen karatunmu a kan wanda ya gabata sai dai ta an taimaka mini na mance ko kuma ban na inda karatun da aka yi eh ban gane mukaddama da an yi tawa da za mu tashi hadisi na harko kenan to insha Allah za mu tashi hadisi na 434 alaikun salam to hadisin ko shi ne an abi huraira radiyallahu anhu an samo daga abu huraira Allah maɗaukakin sarki yarda da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce siru zikira azimin lazzati ku yawaita ambaton mai yanke daɗaɗa ko daɗaɗɗaki ya ce almaut ita ce mutuwa rawahu tirmizi muhammad bin isa tirmizi ya ruwaito shi wannan sa'iyu da nasa'i muhammad bin shu'aib wa sahahu ibn hibban kuma da hibban ya ce hadisi ya inganta Da haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nemi mu yawaita tunawa da mutuwa don matsalar ta ko ba tuna da ita tana iya tahowa kana iya kasafi ka kasa ka ba kanka shekara 60 70 ashe ita mutuwa ba sai ka kai wannan zangon za ta taho ba sai ta taho ma kana dan shekara 30 dan 25 dan shekara 40 50 45 so da yawa ta kan yi wannan samame ta faɗo ma wanda bai kasafa cikin rayuwa ta yana ya mutuwa yanzu ba in yana magana da kakanai sai ya dora cewa kai da Allah ka isa mutuwa ka ba mutane wuri ta ce ai kai da baka isa mutuwa ba kai ni karare da haka manzo Allah ya ce mu yi hankali mu rika yawan tunaninta sai malai ya ce ma yi ukwazu min alhadisi abinda za a fahimta da za a fahimta daga wannan hadisi ya ce ma'anahu annal mautai yuzilu lazzatil hayatid duniya abin abin abin nuhi abin da hadisin kake nuhi ita mutuwa tana gusar da dadin duniya dadin rayuwar duniya fa ya kadauha anil insani bi sababil maut sai ya yanke mautun jin dadin rayuwar duniya ta hanyar wannan aukuwar wannan mutuwa mutum ya san da wannan mutum yana fama yana jin daɗi da dukiya yana jin daɗi da mukami yana jin daɗi da ilmi allah ya ba mutum ilmi na boko ko ilmi na addini kila yana dokta farfesa wane ne sai kuma mutuwa kawai ta kurmuso ta wuce da shi da yanke mashi daɗin wannan darajar da ya samu ta ilmi da girmamawar da aka yi mai hakanan ni'imtuwar da yake da dukiya ta yana jin daɗi ko wata alhormar da Allah ya bashi mutuwa ta kan zama sanadiyar wannan abin sai ya yanke ya rabu da mutu na biyu ya ce zikirul mauti a azamu wa'izin hadisin ga yana karantar da mu an batun tunawa da mutuwa mutu ya rinka tunawa da mutuwa to wannan yana daga cikin mafi girma masu wa'azinin lil insani ga mutum wa akabari muzakkirin lahu an dulil amal kuma yana daga cikin mafi girman abin da ke tunatar da shi game da kame kansa daga dogon guri kun san mutum yakan gurata ba baya tsammani mutum yakan gurace ya yi kuɗi nan gaba yakan gurace ya samu mukami nan gaba yakan gurace ya tsawon rayuwa nan duka guri ne har allah maɗaukakin sarki ya zargi kafirai saboda wannan ɗabi'ar ta guri kamar yadda ya zo a cikin suratul hadidi alam awalam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantu anfusakum wa tarabbastum tartabtum wa garratkum al amani hatta jaa llahi wa garrakum billahi al-garur dogon guri kun san su kahirai suna da guri kwarai-kwarai da gaske babba har allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ɗayansu ya waddu ahaduhum lauyu amaru alfasanatin Allah ya ce amma kai yawan ma bi bi muzahzihi ko Allah ya ce ɗayan su zai gure shekara dubu zai samu magungunan da ke kare kwayoyin cuta zai samu kaza zai samu kaza duka saboda fata ya shekaru Allah ya ce amma wannan wallahi bai nisantar da shi daga ya haɗu da Allah kuma ya shiga cikin azaba in bai bauta ma Allah don haka aka ce wannan tunawa da mutuwa babban abin da ke wa mutum kayyama ne daga tsawon guri wal igtirar bil hayati da kuma ruduwa da rayuwa cikin nan abubuwan da rayuwa take rudi da shi war rukuni ilaiha da kuma yawan karkata zuwa ga gidan duniya duniya duniya akwai hawalan da ke cewa in duniya ma'ana in duniya ta yi kyau ko lahira ba ta da kyau ko da ya kura kura ta toba bai san lahira ba ai kura duniya gwamnata muske da kai duk nan tari ne ka ba a gane ka ba bisa ga kura ta lokaci guda ta lahira kuran lahira ba ta da kewa yan uwa na Allah ya tsare mu da kuran lahira don haka la yan bagilil insani an yakfala an zikiril mauti baya kamata ga mutum ya rafkana game da tunawa da mutuwa allazi huwa wa izi wanda shi mutuwa mafi girman masu wa'azu fa inna zikirahu wa inna zikirahu al-mauta tunawar da zai wa mutuwa shi mutum ya kusu ala da'ati zai kara zaburar da mutum akan yin da'a ga Allah madaukin sarki duk da dai ka san ita lahira ba a zuwa da dukiya ba a zuwa da alfarma ba a zuwa da gatanci kana dan alƙalai kana dan sarakuna kana dan limammai kana dan suwa ba ka zuwa da gatancin kowa ba a zuwa wanga dan gidan wani na araba yawon qiyamatu la malun wala waladun wala abuka wala mi babu wata alfarma kamar yadda Allah madaukin sarki yau mai lawan fa mal wala banu. abin mafi kusancin mutum dukiya nan tana baka kariya haka 'ya'yan mutum ba su yarda walakantar da babansu sai Allah ya ce to duniya kenan lahira da rana ce wadda la yanfa malun wala banu illa man atalla bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya kubutatta daga shirka kubutatta daga rashin la'iyoyin zuciya akwai rashin lahiyoyin zuciya manya sun yi et kashewa et iyaka ta ya kashe kai sa ka kabri in Allah ya maka rabo ka samu aljanna ka cere mu wahala ta har abada amma Allah ya sani in ciwon zuciya ya kashe ka baka rayuwa duniya baka rayuwa ranar tashi alkiyama wallahi rayuwa ka duk da zaka yi ba mai amfani ba ci don haka nan sai ya zama wajibi ne mutum kullun. tana ita tuna da mutuwa kan zaburar da mutu akan da'o'i waɗanda su ne business ka na lahira hada hada ka ta duniya ta shaguna ta gidaje motoci mukammai duk nan duniya za ka bar su hada hada ka ta da'a ga Allah ita ce za a aje maka ranar tashi alkiyama a yi maka sakamako da ita in mai yawa ce in ya kaɗan na in mai kyau ce in mummuna ce don haka to tunawa da mutuwa zai zaburar da kai a cewa kana yau gobe a waye gari ba da kai ba kana lahira idan baka yi sallah ba baka roƙi Allah ba baka yi alkhairi tsakaninka da mutane ba aka isko sharri ne a tsakaninka da mutane zamba ce a tsakaninka da mutane sabo ne a tsakaninka da Allah Allah yo in ka fada hannu Allah mai ka. hakkin Allah ya taru kanka da haƙoƙan yan uwanka mutane duk su taru a kanka mutuwa tunawa da mutuwa zai zai baka labarin cewa ba abin nan ko ko ga hannunka na za a fado ba ka wa kanka za ka wa kanka adalci kai sabi kai da hakkin mutane balle ga a'adalul adili na akamul hakimi don haka tunawa da mutuwa yana zaburar da mutukan da wanda ita ce business din gobe ya ce wal istidadu lima ba'da da kuma yin tanadi ga abin da zai biyo bayan mutuwa din nan yace ja'a fi ba'dil ahadith bayani ya zo a cikin wasu sashin hadisai cewa la tazkuru lahu fi kasirin illa kallala. ba ku tuna mutuwa cikin wani abu mai yawa da an gare ku face kun gane ya karanta abin nan babu da za a same ka biloniyas kake can bankin can kana da kaza can kana da kaza can kamfanin can kaza na kana wancan abu kaza waɗancan gonakin na kana wancan garukan na kana ba ka kawo mutuwa ba ce sai ka fara gani waɗannan abubuwa ba ba komi na ba don ba su iya kare ma mutuwa duk ya masu sai ka gane sun zama ma yan kaɗan nan da ka kawo mutuwa sai ka gane waɗanga abubuwan da ka tara aikin banza ne ba su iya ma maganin mutuwa don alhaji wani ya rasu shekaran jiya shekaran jiya shi bara alhaji wani ya rasu ba rashin dukiya ba a shi wannan taron na kayan ka za ka gani su zama yan kaɗan ga kimasu ya ce haka kuma wala kalilin ba za a tuna mutuwa cikin wani abu ɗan kaɗan na ba illa kasara face abin ne ya yawaita maka shi in ka tuni mutuwa kana da ɗan zunubi kaɗan sai haka ne gudan mai yawa wallahi don in ba a yahe mabiya watannin ka da shi don zunubi guda Allah yana aika ma da shi ka ba ka iya tuno mutuwa kana dan zunubi ko da dan kaɗan face ka dan zunubin nan ya zama gudan mai yawa gudan tari don in ba ka yi ta ba in ba yi maran ba yana iya zama sanadiyar halaka ya ce fa fi kasarati zikirin mauti kasrul amal cikin yawaita tunawa da mutuwa da kawo ta kusa-kusa akwai gajarta tagurin mutum wal intiwal wanti zarun ajali da kuma zama kullum sauraren ajali a cewa ne ya ya ce eh, ne mu dai fiti gama lahiya al'amari rayuwa ba komai ta ba ai ka kawo mutuwa ya sa ka adjust din kanka ko baka yi ba baka komi wallahi mutum bai komi Allah ya sani kamar mutum da ke cewa ya towai akwai ce ce a lokaci a yi rayuwa wace rayuwa hala wace a waɗa ne wace rayuwa ta zaka innal hayata hayatul amali ya ce wa mal hayatu bi an fasin diduwa, innal hayata hayatul ilmi wal amali ba wata rayuwa wa in ka zo ka yi banzantaka ka ta haɗi ga Allah ta haɗi ga mutane in banzantaka ce ita an rayuwa wallahi tallahi darajar karguwa ta yi gurin Allah kimaka ta faɗi mala'ikun Allah su tsine maka ubangiji ya kyamace ka ya rage ma abin da ya baka albarka bai tauyewa abin da ya alkawali zai shigo hannunka wallahi zai shigo amma zai ɗebe ma abin na albarka ya zan bai albarka albarka yi za ka sarrafa shi da harkar duniya kamar ce da lahirarka don haka nan shine amma tunawa da mutuwa ya kan ajasta ɗin mutum ya dawo yana ɗora gani wasu abubuwa bari ya kama kai ne a kansu ba abin da ke kawo kaga yaro ya ce bari ya sake saboda ya ɗauki mutuwa ya azama uba ne da mahaifiya ta da yanne ne da sauransu yi ko yanzu ga lokaci nashi na na kai ne wanda ya kamata a ce ya je ya yi rayuwa kuma so da yawa kun ga samari suna mutuwa ko baku ku gani ba yan uwa ashe ita mutuwa shekaran jiya kai jiya na ko jiya ne ka gani gidan malam alfa iya Allah ya ji kan wannan yaro ya sa ya zan cikin masu keto ya sa kuma ya zama riga kyakkyawa ga uwayen shi dan karami bai wuce wata baki da ko wata ko yan kwano sai gashi da cito dibi don Allah yanzu ga mu shekara 60 kila har da wani abu har yanzu mutum bai fara shiri ba yanzu ga wani ya shigo shekaran jiya to kuma ya wuce da Allah wannan kawai bai shi fito wazi don haka aka ce al insanu fi hadhihi al hayati dunya mutum a cikin wannan rayuwar ta duniya in ma an yakuna fi diqin aw si'atin mutum a cikin wannan rayuwar ta duniya ko dai ya zama cikin kunci aw ko ya zama cikin yalwa ni'imatin ya zama mani imci au ni'imatin ko yana fama da wata azaba fa huwa muhtaju ila zikril maut fi kilal halai halataini shi mutu inda ya haɗu kansa yana cikin ni'ima ko yana cikin ukuba wahala to a wadanda duka yana da bukatar tunanin mutuwa in Allah ya jarabi mutum yana cikin wahala yana fama da al'amarin rashin lafiya talauci kaskanci menene to yana bukata yana bukata tunawa da mutum haka nan Allah ya mutum arziki kuma yana cikin nima yana malkashi cikin nima kuma nan ma wajibin sa ne ya tuno da mutuwa fa inna zikrahu fi ni'matin lam lam yakfal in ya tuna shi ko fa in zakarahu idan ya tuna mutuwa yana cikin nima lam yakful ba zai rafkana ba ba za ta ɗauke shi ya rafkana ba ya kasu bidan tanadi da dukiyarsa don jama'a da Allah ne Allah ya yi lahin na lahi na ya ɗauke ka cikin dangi cikin jama'a cikin gari ka yi kowa dukiya da Allah da Allah lahim yayi ma haka ga kai ya kamata a wajen da'a kai ne baya baya hada hada ka ta sa sallar jami'i da ke ka samu wurin wa'azi ba ka samu damar zuwa wai saboda kai Allah ya yi maka rufin asiri ya sa mawadaci kake wace fassara ta zaka wa Allah wawa ne ko bai san abin da ya kai ba ko za ka ci ko ko kana ɗaukar ya fi sauka mutane mutanen kirki shi sa Allah ya ce ma khalaqa nas samaa wal arda wama bainahuma ba'ila zalika zannu allazina kafaru fa waylul lil lazina kafaru minan nar Allah ya ce wallahi ba mu halicci sama da kasa ba akan akan wasa da wargi akan banza wallahi ba mu halicce su ba Allah ce in eh, akwai mai ganin yin sama da ƙasa ɗaya an kai da abin da a ciki akan banza yi wanda ya kaso Allah ce wannan irin tunani ne na waɗanda kafin kafiran Allah Allah ya ce fa wailul ladina kafaru minan nar kuma azaba ta wuta ta tabbata ga masu Allah butulci daga azaba wuta Allah ya ce amna ja'al zina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ardi ko muna sanya mutumin da yake wadan suke amanu wa amilu salihat wa suke yi imani suka lazimci ayyuka na gari kal mufsidina fil ardi su zama daidai wa daidai gure Allah da mabannata a cikin gari am da ja'alul murtaqina kal fujjar ko ko muna daukar waɗanda masu da'a ga Allah masu taɓa mu ce da kaiwa ne lalatacce Allah ta'ala da wancan mai da'a mai hidiman masallaci mai hidiman makaranta mai hidiman jama'a wajen ayyuka alkhairi a ce a ce duka Allah ce duk in dauke su guda ku daidai wa daidai Allah ku fahimci wannan jama'a don haka nan ga waɗanda halaye guda biyu duka yana da kyau mutum ka tunawa in Allah ya yi ma goma sha ta godiya ka ya kamata ita mutane da aka ya kamata saboda kai mai dukiya kai an ka ba wata dama in wani wuri gare ka na gona ka tai ka kai jinga kai zaman ka gida a je ma aiki in wani shago gare ka kai an dama ka biya wani ya zauna shago ne ya yi maka reno ko mu gidanka ka wanki ka kai zaman ka ashe godiyarka da ɗa'aka ya kamata cere mata mutane saboda ka samu wata damar da mutane ba wancan dole sai ya taiki da ɗan amul miliyomi sai ya ɗayo buga-buga ya samu abin da ya haɗu kai ka wuce wannan Allah ya sa ka ƙetare wannan siraɗin ashe kai ya kamata godiyarka da girmama ka ga Allah ta yi haka don haka na aka ce tunawa da mutuwa cikin nima zai sa bawa Allah ya Allah ya mai muwafaka da alkhairi ya zan ba zai na ba wa in zakara fi nikimatin lam yajza kuma in ya tuno da mutuwa yana cikin wata ukubar da Allah ya jarrabe shi kuma ba zai raki ba ba zai raki ba sai ga wannan wata ibada ce yaga Allah ya jarrabe shi da matsalar gadon abu daya abuwa guda uku nikima tana ita kowa ko dai don a jarrabe ka akwai imanin da an kai ka cikin shekaru masu yawa kana lahiya lau da Allah bari a gwada a gani don ba baka an kai bari a gani an ka dan jarrabe ka an ka sako ta rayuwar da kai kuma ita ka so ba kana hankuri ko ba ka hankuri sai a jarrabe imanin ka a jarabi hankulin ka yasa Allah cewa su sabiri za mu aiko musibu daban-daban su mutuwa su karancin cimaka su menene su alloba da mina na Allah ce amma ka yi bushara ga masu hankuli ashe in Allah ya jarrabe ka nan yana iya jarraba ka da wannan abin saboda ga ka ko ko saboda ya daga darajar ka a cikin salihai baka da laihi amma Allah ya kawo ma bala'i da ya daga darajar ka kun gani wata mata ce ada bin sa abdullahi da abba ce mai gwada ma wata mace aljanna yace yace ka gata ce eh, bakan mace ce wallahi wata rana ta zo gurin manzo Allah tana farfadiya ta ce Allah manzo Allah roƙa mini Allah ya roƙa roƙa mini Allah ya warkar da ni ga rashin garshi ta radiya manzo Allah ya ce in shi ita sabarta walakin janna in kina so ki yi hakuri aljanna ta tabbata miki kawai ga musibi in ko ba ki yi hakuri in roƙa miki Allah ta ce asa na yi haƙuri aljanna samu gare ni ya manzo Allah ashe na ita wannan rashin lahiya an jarrabe ta ne ba a ce don ta yi lahi ba don an jarrabe ta ne kawai don a sanya cikin ya aljanna ashe Allah yana iya jarraba bawa da bala'i na duniya don ya ɗauka daraja ta cikin saliya ran tashi alkiyama kazalika kuma akwai nikimatu ala alal ma'asiya akwai punishment Allah bai so mumini ya halarci ranar tashi alkiyama da zunubai sai ya aikata zunuban kuma dukkan masu kuskure ne bamu da ma'asumi cikin mu kaka ce aha to malam a in ka mali malam ya kuskure mai nasiya kaka koma ta mu bamu da maluma ai kaza kaza maluma ai kaza kaza kila ma ba ko ga kuskuren ba kila wata yan nima ta malami na ku ya wata yan dan handa to na Allah kawon handa kuma ni ina ina mamaki wannan fasar da jahilai ke yi in an kaga mutumin addini ya nasiya eh, to ai ma yanzu sun bar malantaka wai mina na kuka so kan shi an ni ban gane da Allah mina na kuka so kuma ku ba ku son lahiran ne halar ba ku son lahiran ne da kuka zaɓi ku yi arziki ku yi mukami ku yi komi duk wanda ya yi mukami bai son lahira ne amma wani wata bambautacciyar fahimta a to mu malum mu yanzu ba mina na ba gidan mata ya tafi ba wallahi ba shi ke yanka kan bai ba kuma wallahi kuɗin ka ba su haɗu hannu ne sun ka bace ba mina na wai mota gare aha mota in ka dubi malami kana gani kanka cikin mota ta yace da a ce malami babu da Allah wani irin fasara ne wa kamar muna fasara da haka nan da Allah mu fahimci matsala Allah yana aika wa nikima don ya kankare maka wasu zunubai da kake aikatawa bai son ka zo da su ranar tashi alkiyama sai ya sa wata jarrabawa kai ta wahala kai ta wahala ko ya takaita maka ya kuntata maka abinci ya kuntata maka lahiya saboda dai ya ga zunuban da kake da su ya kankare su kawaye gari ka ita lahiya lau ka zo aljanna ba ka da zunubi don manzo Allah ya ce la yazalu bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi wa alihi hatta yalqa Allah ma alaihi min qadi'atin ko ba hadisi bane manzo Allah ya ce mu'mini bai gushewa cikin bala'i cikin iyalinsa da dukiya ta wallahi sai ya haɗu da Allah ran shirki an bai da zunubi ko guda ashe wasu zunubai kuma ba wai wani abu ba kana da laihu laihuka Allah bai son ka zo da su kiyama sai dai ya jarrabe ka da wahala shi yasa ake son idan aka samu mutum da jarrabawa kuma to in ya tuno da mutuwa kuma in muminin kwarai ne ba zai yi raki ba don an ce innal mu'mina amrahu kulluhu ajab ajaban li amri mu'mini kai ko in asabatu sarra'u fa shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra'u fa sabara fa kana kana maza fa kana khairan la yace Allah manzo Allah ce akwai abin kawatarwa ko abin mamaki ga rayuwar mu'mini wa laysa zalika illa lil mu'min wannan mu'mini da ga rayuwa in bala'i ya sauko yayi hankuri lada in alheri ya same shi a talasan baki Allah nagode Allah nagode kuma kuma a gwangwada mai lada aka wannan don haka aka so in Allah ya kawo jarrabawa to shi kenan sai mutum ya haƙuri hankulin ne ya hana mai raki hana ni ka aina ka bane ko ka faɗa mutane ka ga bane ba faɗa ma mutane ki kawar da wannan abin ba ya halatta kai koke ga likita ya halatta ka faɗa ma ɗan uwanka da ya biɗi kuyi wata tahiya ko ya biɗi ya ɗora maka ne ka ce wallahi wani ko dadi ko daɗin jikin gabanji ban irin karfin zuwa in yi wannan abin wanga tuta da ba nufi koke na ba ba ka da laihi Allah ba zai kama da kayi koke ba amma koke mu kan mu yi ko duniya mu kan mu yi tsohon kondo, kan ba da kyau wada mutane kai kan wanda Allah ya maka dai ya cuta maka ya ta maka kai kan dai an dai kawo ka dai na don a gwada ma bane to irin wannan kokin bai da fa'ida Allah baya so ne ina fatar an gane yan ku gane ko to shine aka ce wasu ila ibnu ibnu mas'udin radiyallahu anhu ku kama mu lawyer aka ce an tambayi abdullahi dan mas'ud Allah shi yarda da shi yace ayyun nasi aka yasu cikin mutane wanne ne yafi kowa zama mai hankali dan dubara kun san muna ce wasu mutane birai ko ko dila ko wani abu saboda mutum yana da wayo to an ka tambayi abdullahi dan mas'ud wanne ne cikin mutane yafi kowa zama dan dubara yace kafa kana ce akasarum lil mauti zikran wanda ya yake kowa daga cikin su yawan tunawa da mutuwa wa ahsanuhu lima ba'dahu isti'dadan ulaika ya ya yace waɗanda suka fi kyautata tanadin abin da bayan mutuwa suna yawan tunawa da mutuwa lokacin da suna raye kuma suna kyakkyawan tanadi ga abin da zai biyo musu bayan mutuwa na rayuwar bayan mutuwa ta kwancin kabri ta tsayuwa gaban Allah ranar hisabi ta ranar rarraba talikai fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ta wannan ranar ya ce wanda ya fi kowa tunawa da mutuwa kuma ya fi kowa kyakkyawan tanadi ga rayuwar da za ta bi ba mutuwa ya ce waɗannan shi ne an mafi wayon mutane ce ula'ikan aka yasu waɗannan su ne an masu hankali masu dubara Allah ya sanya mu cikin su ƙala umar bin abdul aziz khalifa umar bin abdul aziz ya ce rahimahullah ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kashi ya ce a duniya sari'atul fana'i duniya mai saurin karewa ce qaribatul inqida'i mai mai saurin abin ga kuncewa sai ta kunce ma mutum ta idu bil baka'i ta kanwa mutum alkawali da cewa ai ta wanzuwa ta kai jima ta kai ba ta karewa sun mata khalifu fil wafa'i sai ta kasa cika ma mutum sai ta yi mai alkawali cewa ba matsala yi wa da kaka so wani sake kayi kanka da yi wa da kaka so ta ki wanda ka so ta yi mutum alkawari cewa nan gaba za ka yi wajen shekara hamsin sannan ce in ka so ka gyara ya ce sai ta kasa cika maka sai ka mutu kana yaro ya ce duniya ta kawamta da alkawalin cewa za a daɗe sosai amma kuma sai su kasa cika ma mutum watan zuru ila ya hafa raha saki na tankai mai kallo za ka kalli duniya ka gane ta zatsacciya mustaƙirratan tabbatacciya kamar ba ta hiya ta kai ba ya ce wa sa'ira sa'iratun sairan anifan ya ce alhali wallahi duniya ta hiya ta kai ta hiya mai tsanani wa murtahilatun irtihalan sari'an mai maraita ce maraita mai tsanani ya yace walakin nan nazira sai dai shi mai kallon ta yi hissu bi ha shi bai ganin ta ta shi mai kallo bai ganin ta ta fa ya dama innu ilaiha sai ya natsu da cewa ai duniya ba ta karewa zaune take mutum yayi wanda ya kaso ya ce wa inna ma yuhissu indan ha bai kawo hankalinsa bai kawo ya kan gano hankalinsa ya dawo sai lokacin da za ta kare mai sai ya ga tayyata ya ga kwanan shi nawa duk shekarunsa 120 gashi duniya ta kare in ana yin su duniya da abin harkar bangarin da shekarun rabawa na aka yi akwai na ɗan rayuwar da ka ci daɗin abinci ka yi shawa da riga ka yi minana da su ɗan shekarun nan su ce gangaro layin shekara 60 wuce nan in abinci na za ka bar jin daɗi ne wanda ya kamata in riga ce za ka bar rage kyawo da ita ko na za ka ga kana ci kana kai wallahi sai ga abubuwa suna ta canza to miya shekara 60 kai shekara 20 cikin sharholiya faɗi nan fada buga nan abai ka gama Allah ya taimake ka baka mutu ba kai shekara 20 da hankali kila ka fara zuwa makaranta ka har samu abokani kwarai har ka karatu da sauransu 20 dinga ka kai 40 ka fara shiga 40 eh, na 20 dinga na uku lalurori sun toma ana bukatar gida ana bukatar aure ana bukatar kuɗin makaranta ana bukatar kaza yau na taka ta haihu jibi kaza kaza rikinkin mu za to su su fara lauye ka ko ina da ko ina haka rayuwa za ta yi kana kai sittin ɗin ga sai kuma ka waye gari da auren ga da tufafin ga da gidan su sai ka ji ba wani daɗi gare su in Allah ya mai arziki kai tamanin sai ka dawo wata 'yar dabba mai ban mamaki a cewa ne Allah ya ƙara jinkiri ka ce a'a ya dai mu gama lahiya to wannan duniyar shi yasa aka ce mai saurin tahiya ce da Allah to ya waɗanga shekaru da haka nan yan uwa wannan maganar da malam sala abdul abdul mene umar bin abdul aziz yayi yace bai yana da kyau mutum ya kalle ta baya ganin tahiyarta daga wannan ne hasanul basari yace antu ma antum ayyamun kullama zahaba yawmun zahaba ba'dukum innama antum ayyamun ku fa kwanuka ne duk lokacin da yini guda ya wuce wani sashin ka ya wuce wani sashin ka gobe ya wuce jibi wani sashin ka ya wuce kuma haka ne za ka a aka inda wata rana yan kwanukan ka sun kare gaba shi yasa wani wani wuri yake cewa yan kwanukan duniya duka uku ne al-yawmu al-yawmu allazi qad mada yinin da ya riga ya wuce baka san abin da ba abin da ya rage sai ka yi nadama ka yi istidiraki dole ne wasu damammaki da kake da wannan lokacin sun kuce maka ka kuma ya riga ya wuce bai dawo yini nawa muke yau nan yini nawa eh sha biyu ko sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanga yinin baya sake dawo har ranar tashi alkiyama ya riga ya wuce ya wuce in yana cikin kwanukan ka ya wuce in ma ka ribatu da shi in ma ka yi Ya ce sannan no yau musani zai kun tafi da yinin da kake ciki fakatanim kai kari batu da shi in baka kawai yanzu kamar takobi yanzu yanzu yana yana sulbuce maka wuce a ce ai ai wannan rana ta goma sha biyu ta wuce karibatu da shi ya ce wa salisu allazi ya ati wala ta'rifu anta min ahadi aw aw lasta min ahadi na uku da ke tawa baka sani ba <clears throat> gobe din ga wallahi cikin mu babu wanda ya sai daga hannu ya ce wallahi tallahi yana kai gobe amma duk muna fata har dai mafadin ka wallahi wallahi ban jinin jibi in dawo in sake karatun gaba Allah ya sani to amma babu garanti don haka nan ga wanga da ya wuce dole kai ta istighfari ka tuna kiwala ko ka sani ko baka sani kila kai wasu tuba tubai wanda ka kike kai kokarin kada ya surkuce maka ya wuce baka ribato da shi ba da ma ha tsara kai wanga da ka zuwa shi kuma kai ta fatar lokacin da zai zo kai kyakkyawan niyya in zo wallahi ba za ka bari ya kuce maka ta yi saba halala ba baka karu da komai da shi ba da wannan niyyar taka in Allah kai ku gobe ko baka samu aiki ba sai a rubuta mala ina fatar an gane yawa don haka mu kula da wannan magana da wannan wannan halifa mai adalci ya yi an dace bayan umar bin al ba wani jagoran da ya kai shi adalci Allah ya daga darajar su a cikin saliha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala shaykhul islam ibn taymiya ce, la yustahabbu lil muslimi an yakudda qabrahu ba a so ga musulmi bisa ga burin mutuwa da an kace ku yawaita ambaton mutuwa yace ba a so ga musulmi ya gina ramin sa an an mutu a gabanin mutuwa ta zo mai fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika saboda manzo Allah bai yaka ba bai ba huwa wala ashabu shi da sa duka babu wanda ya wala abdu la yadri mata ya mutu bawa bai sarar da zai mutu ba wala aina ya mutu kuma bai san inda zai mutu ba don kana ka gina ka gina kabri mun za a shi babu za ka mutu a bakila Lagos ka mutu a ko Abuja ko Kano ko Makka so da yawa aka tai hajjin don a dawo ba a dawo ba ka gina kabri ka in ka mutu Makka ya za a yi da shi ya ce don haka ba a so mutum ya gina kabu ya ce ai duk istihdadin ba ya ce wai za ka na makasudul abdi al istihdad lil maut idan wai abinda dai an manufar bawa yin tanadi domin mutuwa ya ce fa haza ya kunu bil amali salihi tanadi mutuwa yana zama da kyakkyawa aiki fa yusannu ikisaru min zikirihi an sunnanta yawaita yawaita ambaton sa wal istidadu lahu da kuma tanadi zuwa ga ranar mutuwan nan wa tawbatu qabla nuzuli kuma da mutu ya yawaita tuba a gabanin wannan wannan mutuwar ta sauka da ma manzo Allah ya irin wannan kira ya ayyuhan nasu tubu ila Allah qabla an tamutu ko wa inni atubu fil yawmi wa inni la atubu ila Allah fi yawmi akthara min 70 marra yace ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ya ku mutane ku roƙi Allah ga ma'ana ku tuba ku dawo zuwa ga harkar Allah ku kama kanku ga harkar banza sannan abin da ya wuce na kurakurai ku roƙi Allah gafara shi ku saboda ni kai na da an ma'asumi kullum ina roƙo Allah ga gafara hakiye da so saba'in to in ma'asumin da bai laifi ya ya istighfari 70 ne ya kamata mu yi don haka wannan hadisin shine abin da malam Bassam ya dan bamu na sharhin sa da abin da aka faɗa manzo Allah ya ce akasiru zikir hazmin lazzati al-maut ku yawaita ambaton mutuwa ku yawaita ambaton mu yanki dadaddaki ita ce mutuwa sai mun wannan dan sharhin kai da gani ka san wani ya hika gidan ilimi da za a baka hadisin ga a ce ka kawo mi yake karantarwa wallahi tallahi baka ya kawo wadannan abubuwan da malamin Allah ya nawar basira ta yadda mu da su ko ba haka ba to kun gani basira haka take yasa ibn mas'ud yake cewa laysa li ilmu bi kasratil kutubi inna ma huwa nurun yulqihi Allahu fi qalbi man yasha ba wai yawan littafai na yawan biyan littafai ka sa idan ce a ah, wallahi wani haske ne Allah ke rurawa cikin zuciyar da su to da gani kai wanga ka sa Allah ya nawwara mashi basirarsa ba ilmin ɗaya na ba ana tunanin aka karanta hadisi za a yi tunanin me yake karantarwa me yake hani kaga wannan sai dibi abin da aka fitar da Allah jannu kuda bakwai game da wannan ko wace kuda dai mu ta ishi mutu wallahi ya zama iya bi ta zama mutumin kirki Allah ya taimake mu hadisin mu na biyu aka ce an Anas radiyallahu anhu an samu daga Anas dan Malik Allah shi yarda da shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi kada dayan ku yarda ya gurace mutuwa don wani cuta wani illa wani wahala da ya sauka gare shi fa inna fa in kana labudda mutamanniyan idan ba makawa dole ne sai ya gura ci wannan mutuwar to ga yadda za a yi inji manzo Allah fal yaqul ya ce Allahumma ahini ya Allah ka rayar da ni ma kanatil hayatu khairan li matukar rayuwa ita ce zama ita ce mafi zama alkhairi gare ni wa tawaffani Allah ka karbi rayuwa ta ma kanatil wafatu khairan li matukar wafati mutuwa shine mafi zama alkhairi a gare ni alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu akan hadisi ya inganta daga anas dan maliki ciratuwa daga bakin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan shi kuma an hana mutu ya burace mutuwa saboda wata cutar da ta faru gare shi ya ce ma yu'kaz min alhadis abinda ake fahimta daga wannan hadisi yukrahu tamannil maut inda alwuqu'i fi mihnatin dunyawiyatin an karhanta gurin mutuwa saboda aukuwa cikin wata jarrabawa ta duniya au khawfin min abin ko kuma saboda tsoron wasu makiya au maradin ko auko wata rashin lahiya nazala bihi wanda ya sauka gare shi au faqatin ko wani talauci halal bihi wanda ta sauka gare shi au hawi zalika min mashaqid dunya ko kuma wani wanda daga dai wahalhalu na duniya wanda malam bai ambace su nan ba ma'ana duk wata musiba ne da za ta yi aku gare ka kaka kura ci mutuwa in ma ta zan ba maka ka fahimci haka don mutanen musu kan ce wa ne ka yau da rayu gare goma mutuwa ban sa abin da zai biyo ba mutuwa duk wahalar gada yake ta ta fama da shi laya ba su san yadda azabar kabri take ba ba su san azabar ran tashiyar kyama don haka cewa wai wani yau kan goma mutuwa wannan rayuwar kila na wa ladar da aka rubuta mai kowane yini ta fi sallaka daga kai wallahi da Allah da mutu ya mutu da bar shi nan cikin boli yana kwanci ana ana gyara mai kwanci da Allah wani ya yi mai can kila rayuwa ta bai samu tare da komi ba yan buge-buge sun yi mai yawa ko buge-bugen irin ya harkokin gana da aka ciya kaiwa ya samu alkhairi ku za akwai wani wani ya samu maciya wadda ba ta kwarai ba sai ya yi ta cewa ne ya samu alkhairi wallahi ai la khaira fi khairin da unnar. wallahi duk alkhairin da zai kan zuwa wuta wallahi ba alkhairi bane kuma wala sharra fi sharrin ba da huljanna kuma babu sharri ga rayuwar da aka gani kamar sharri ta gare ka amma bayan mutuwar ka tana haifar aljanna wallahi ba sharri ci inji abubakar ciki wata hudu ba da yi don haka nan ga aka ce idan mutum wani yan mihina ta faru gare shi irin wanda muka gani din ga kamar bara mu ji an ce an kai hari na nan ga an amaki masallaci an gama da gare ka cika ni kan da ga Allah kuma Allah ya kashe ni Allah ko sun tobi za su yi maka banda mutuwa ai ita mutuwa tsoro ɗaya na in ka ɗebe shi ga zuciyarka sai ya zama ka ɗebe kullum ana mutuwa kullum ba a bar mutuwa da wanda ya hika karimci da wanda ya hika zama kasa da wanda ya hika daraja da wanda ka iya kullum mutuwa da aka ta yi don haka shahewar tsoron ita mutuwa gare ka ji tsoron mutuwa bisa ga mukan halaye wallahi ita mutuwa mautu babun fa kullun nasi dakhilu ita mutuwa kofa ce budaddiya kowa shiga zai da mai tsoro da mara tsoro da mai daraja da mara daraja kowa mutuwa zai tsoro bai hana a zo gare ta zarunci akan ta bai hana abinda an magani kawai kai ka imani da kaddara wallahi in duk duniya ta kirmice ba ka yi mutuwa sai ranar da abinda ajali ka ci ba yanda za a yi ka mutu kuma sharri kwara azara duk duniya ta kulla maka kaidi kai imani wallahi babu abinda ka samu ka in ba abin da Allah ya rubuto maka ba kuma shi ko abinda Allah ya rubuto maka dubara ka da gudunka da danginka da barin gari da shiga wani to babu abinda ka magani abinda aka rubuto wa ne kanka ku karanta hadisi na goma sha cikin arba'un hadisi. don haka malai ya ce alhikimatu min hafi haza Abin da a hikima cikin wannan hannun da manzo Allah yi annahu munafin li sabri idan mutum ya goraci mutuwa to ya kore ma'anar da aka ce musulmi ya zama mai hankuri Allah zai umirna bihi wanda aka umarce mu da shi wa idna alaihi al-ajr kuma cikin wannan musibar an yi alƙawali da lada mai girma to in ka guraci mutuwa ka gwada baka da hankuri kuma Allah ya yi ta cewa ai hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir li hukmi rabbika wa la tudi minhu asiman aw kabira wa haka dai wasbir wasbir wajen aya 90 da wani abu cikin alqur'ani da inda ta kazuwa wajen jihadi da inda ta kazuwa wajen rashin lahiya da inda ta kazuwa wajen hasara da inda ta kazuwa wajen da'a da inda ta kazuwa wajen muggan maganganun da wani zai ga maka duk Allah yana ta cewa hakuri hakuri hakuri da inda aka umurni ka dai hakuri wajen da'a da haka ta zo da yawa cikin alqur'ani mai girma don haka nan kenan in ka gurace wuta to ka saba ma duk kiran da alkur'ani ya maka da duk umarnin da da duk fallalar da ya faɗi inna ma yuwaffa sabiruna maza ajarahum bi ghairi hisab ko li sahi ba ai bi ba dai za ai Allah ka diba ai ta zunguna maka akan matsala hakuri ka to duk ka kai ka tabbatun wannan abin abinda duk Allah ka ba su a bisa ga hakuri ka ce a kai kan baka aka dai mutu ka wuta to aka ce wannan bai ba an gane ko yace sannan wali annahu yadullu alal jazai kuma sannan yana gwada raki neman Allah ni kan da in mutu in huta yana gwada raki gare ka wa adamu sabata kuma yana gwada kai imani ka ba tabbatacce bane baka baka tabbata akan ka yarda da kaddara abinda a kaddara ma ko kai shekara nawa kana kiran ta ba huwa wal intisabi ala qada'illahi ta'ala kuma ya gwada kai baka da kaunar wata lada bisa ga bisa ga hukuncin da Allah ya yanke maka na wata wahala ya nuna kai baka da wani kaunar lada in dai lada ta abarta can kai dai a shekara cikin wagga matsala yace in kana gairu sabirin wala budda min addu'a in ko ya zama bai yiwuwa shi yi hakuri al'amari ya kai inda ba a hakuri ya ce to wala budda min addu'a babu makawa dole na mutu ya koma ga Allah falyakul allahumma ahini ma kanat alhayatu khairan li yace Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ta himin wa tawaffani ma kanat wafatu khairan li Allah ka karbe ni zuwa gare ka in mutuwa ta himin haza huwa rufsat wannan hawa mutun rango ga haka zalika anna duniya daru mamarrin mi yasa aka ce saboda ita duniya gida a biya wuce ce wal ukura hiyal maqarru gidan lahira shine matabbata fala ya alamul mubtala fi badanihi wanda aka jarraba da rashin lahiya cikin jikinsa au mali ko dukiyarsa au jahi ko yarsa alfarmarsa au gairi zalika ko wani waɗannan bai sani ba anna zalika khairul lahu fi ukura bai sani ba kila wannan jarrabawa ita ce alkhairi ga sa in za a sabara wa saba idan yayi hakuri kuma ya kaunaci ladan wannan musibar ta samu gare shi amma iza kana da khawfu min al fitnati dini amma idan hirgita sada yake da ita game da addini sani ya ga hanya harakar ga yana gani addini da imani ne zai rinjaye shi saboda duk mutane kirki sun kare harakar halaye da garba samun mai tanyo yana ganin addini ne zai asara sa. to fa innahu la ba'sa min tamannil mauti nan kan ayi yi masa rangwame ya ci mutuwa faqad qalat maryamu alaiha salam ne ci saboda maryam mutun ya cewa annabi isa ta ce aminci Allah ya tabbata ga ta ce ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasayan mansiya ko ba haka ba ya ta ce ya laitani kai to na da a ce na mutu qabla hadha a gabanin wannan ranar wa kuntu nasaya in zama abin mantuwa da ake mantawa ya ce fahiya kad tamannatil mauta la jaza'a min waje il wiladati ta ci mutuwa amma wai ba don zogi haihuwa ba wa inna ma tamannatil mauta khawfan min al fadihati ta ci mutuwa saboda tsoron kunyata hina ma yunkiru qaumu ha lokacin da mutane za su yi mata inkari al'amarinta wa yazunnuna biha sharra su yi mata zaton mazinanci ya ce tan inda aka zaton ta ne kirki ashe tana nan tana lalaci Sun yaka una fi miha sannan su auka cikin zarginta wa ha su fada cikin mutuncinta wa ja a fil hadisi haka kuma ba wai magana irin wannan ba misali na an ka buga kaga nan ta nemi mutuwa kuma ba a zarge ta sannan akwai annabi yusuf alayhi salam ce rabbi kar qad ataitani min al mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith ma samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya ko tawaffani musliman wa alhikini da salihin ya nemi Allah ka karbi rayuwa yana yi wakil aimewa a yi lokacin lokaci ya yi kusa don haka nan gana aka ce wato tsoron wannan fitinar ga addininta sai ta nemi inda ta mutu akan mutuncin tewaye gari abin banzantawa cikin mutane ita ta san ba ta yi wani lalaci ba sai ta guraci, inda ta mutu akan wannan sai zan ba zargi wannan abin da ta yi ba saboda addini tana ta ji tsoro da mutuncin ta, idan addini ka ganin zai iya fada wani halayya amma in ka gurace mutuwa aka ce an yi rangwame ya ce waka za ja a fil hadisi ya zo a cikin wani hadisi wai za a rattabi ibadika fitnatan faqabidni ka gaira maftun cikin addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya Allah idan kai nuhi wata fitina ga bayin ka wata jarraba saukar da wani abu na fitina ga bayin ka faka binni Allah ka karbe ni ilaika zuwa gare ka gaira maftuni ya Allah ba ina wanda ka fitina ba mana in kai nuhi wani bata ya fadi ga mutane ko wani lalaci ya fadi ga mutane ni ina roƙon ya Allah ka karbe ni zuwa gare ka a gabani a fitine daga addini na sai aka fahimci idan fitina addini ta aka tsoro lahira ka ta tsoro ta gurban imanin kana ka ji tsoro an halarta maka nan ka roƙi mutuwa nan ba laifi ba ya ce fatamannil maut fil fitinati fid din ja'izun gurin mutuwa a cikin fitina rasa addini halal ne wa laysa mimma yatanawalu hadisu baya daga cikin abin da hadisi yayi hani kansa. yace munasabatu hadha du'a dangantaka wannan addu'a liman arada tamanni al-maut ka mutumin da yayin guraci mutuwa an yi fawi da amr ila Allah ta'ala shine wanka addu'a ka fawwala ka jingina al'amari zuwa ga Allah cewa kai Allah ka rayar da ni in rayuwa ta zama alkhairi Allah ka kashe ni in mutuwa ta zama alkhairi gare ni kaga wannan ai jingina al'amari fawwala al'amari Allah ne ka azama ya zaba maka abin da yafi dama an ce musulmi ya yi istihara in yaga al'amari zai fuskanci wani al'amari to sai ka ga wani al'amari na rigima da tashin hankali da musibu suna sauka gare ka sai ka fawwala al'amari ga Allah Allah na roke ka ubangiji in rayuwar ga tauci gaba da rayuwa yana da alkhairi gare ni Allah ka rayar da ni kuma ka tsare ni daga dukkan wata fitina in ko ubangiji ka san mutuwa ta yau ta himini zama alkhairi ga abin da ke fuskanta na rayuwa ubangiji Allah karbe ni zuwa gare ka an ce ma khaba man istakara ko ba ka ce ba duk mutumin da ya fawwala ma al'amarinsa Allah to Allah ba zai bari ya kade ba don haka nan ga ya halatta mutu ya fawwala al'amari yace fa huwa jalla wa ala allazi ya'lamu masalih abdi shi Allah madaukakin sarki mabuwayi shi ya san maslaha bayi wa ma huwa aula bihi fil hayati wa awil mamati shi ya sa abin da ya dace ga rayuwar bawansa a lokacin da yana rayu ko lokacin mutuwa don haka ya ce dullul hadisu wa amsalu ala wujubi sabri amma hadisi da makamantansa da addayin wa gasiga ta hana roƙon mutuwa suna nuni aka wajabcin hankuri yau haka hu shekul islam ijma'a ibnu taymiya ya ce kuma an yi a kansa a tsakanin maluma wa qala ce inna sawab inna sawab ala al masa'ib mu'allaqun ala sabri alaiha yace lam dukin da kuka ji ana cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muflihun ko ba ka kace ce amma mutane alkawali ba na ladar da kima so salatocin Allah da minana da minana yace to fa an ya shine akan hankuri akan wannan musiba in fa baka yi hankuri ba to babu babu ladar nan duka kun ga matan nan da ta tai ta ta kuka ta kawai manzo Allah ya ce taqillahu wasbiri ta ce alayka anni lam tusab bima bima bima bima asabani ta cika da Allah ta yi ba ni wuri manzo Allah na fata san shi na ta cika da Allah ta yi ba da wuri kai abin da ya same ni bai same ka ba da kai ma ba ka ce mi hankuri sai ta ta ca aka ce mata shi ke san wanda kiwa magana ga tacce aka ce ta ce wallahi ban sani ba ka ce manzo Allah ne sai ta yi haruru zuwa gida ne ta kai hanzarin ta ce wallahi ban san kai na ba ya ce a ke ta ki inna masabru inda saddamatil hula yanzu dai ai duk abin da za a yi ke gaba duk rakin da kika yi ladar da ya kamata ki samu ke ta yadda ki cikin raki don haka tahiyyarki hankuri yana aukuwa ne wanda shari'a ke la'akari da shi lokacin da kwaramniyar farko da ta sami mutum in kwaramniyar farko ta fada ma mutum da musiba yi hankuri lokacin da yake lara amma yanzu da ke gama kukan ki ke biya bukata har ɗabi'a ta baki dole da baki da wama kina kuka yanzu ladar ki dai ta yake babu amma ni ban jiye miki komi dama tausaya miki ni kake hasarar ladar to hasara ke ni ke gama yanzu kun gana abin da ake gwada mana cewa kada ka yi irin hankulin ka gama hankuli ka ce to ai hankuli ya zama dole kenan ba don Allah ka yi ba <laughs> hankuli ba don Allah an ka yi ba wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan wala taku fi daikin mimma yamkurun inna Allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun kai hakuri kuma kai don Allah kakkai hankuli don wani kakka ya hankuri ce zarumi kake kakka ya hankuri don wani abin mutu a'a yi hankurin ka don Allah ya ce in kanka ya hankuri akan musiba kana da lada Allah ubangiji ya taimake mu an gane ko ce to mina na asabur dinga yace wa qala inna sawaba al inna sawaba al masaibi mu'allaqun ala sabri wa amma rida fa manzilatun fawqa sabr amma mutun ya yarda hukunci Allah ya sauka gare shi ya waye gari yana ta murna wanga kan sai siddiqai Allah ya sa akwai cikin mu yau musiba sauka gare ka madadin jin ciwo sai ka waye gari da fara'a da jin daɗi cewa yau kan Allah ya bani sa'a in Allah ya so musiba mutuwan dan ganau in Allah so zan samu ladarta da yadda amfani da dan ga zai ka hito ka kwatalewa ka hito a ga alamun kamar kamar buki an ka tahi da shi gidanka ka yarda da hukuncin gan Allah ya saukar ko ka rasa kuɗinka aka abin da ya kamata ka zauna ina ma jaji a fahimci radda aka yi ma jaji ka ɗuwar wala bisa ga lokacin da baka da kuɗin nan ya ce to wannan yarda da hukuncin Allah ya ce shi kan faman zilatun fauka sabri wata daraja ce birbishin hanguri fa innahu yujibu azza wa jalla idan Allah ya saukar da bala'i ko wani musulmi ina ga mutum ya yarda da cewa Allah shi ya yi ka kuma ya yarda da shi kuma ya gamsu abin da ya fata Allah ya sa aka ce to wannan darajar ta huce kun san islamu salasu ko an ce al-islamu wal imanu wal mi wal ihsan to shi ma waɗanda abubuwa hankuri na nan akwai raki akwai hankuri akwai rida to shi kuma wannan wannan yarda da Allah ya saukar maka da matsala ka ji ba bakin ciki ba damuwa kai na Allah kake kayan gana ka na Allah na amsa akwai wani abin da ya nufin baka wanda yake wannan abin da ka rasa ka yarda da hukuncin shi kuma aka ci wata daraja ta tana gaban hankuri ya ce wa sabru hafsun nafsi adil jazai abin da aka nufi da hankuri taushe rayuwa kada ta yi raki wa hafsun lisani adil tashakki sannan da taushe harshe kai yayi koke yace hafsul jawarihi Allah damil hududi wa shakil juyubi wa nahriha yace sannan da taushe gabbai suko kada gaba ka ta gwada aga kana marmara kanka saboda bala'i ko kuma kece ka ko rigarka da wani makamanci wannan wanda jahiliya ke yi wannan jahiliya ta haida kuma wasu kabilu ko cikin mu musulmai wasu kabilu sun yi wani in wani wani abu ya bace mai za ga yana bugun kai ne mamara yana faduwa yana birkita kuma ba su sa abin ne ya dawo ina fata na gane na gani wasu waɗanda adda da tafiya na amma ba ni faɗi <laughs> lokacin ma yi to alhamdulillah shi ne aka ce wa shakawa ilallahi ta'ala la fi sabara amma ko kama Allah ka ko kama Allah abu ya Allah ka ga halin da nake ciki ba ta kore a ce mai hankuli kake wa hiya madalubatun shar'an mandubun ilaiha ijma'an aka ce shi koke zuwa ga Allah kun ji annabi ya ba da aka ce inna ma ashku basiya ila man ilallah wa wasniya ilallah ina ina koken wannan matsalar ta bala'in da ya faru da na bacewa diyana guda biyu ina koken wannan bala'in ga Allah ban ko kama kowa wallahi Allah na ne ka ko kama ya mini mahita to don haka in ga Allah ne ka dauka ka karar ka zuwa ya Allah ka ga halin da nake ciki yau Allah na yarda da abin da kai ina roƙon ka mutaya Allah ina roƙon ka lada ga al'amarin ina roƙon ka daga daraja ga al'amarin ina roƙon ka shahe mi wannan bala'in ba laihi bane wannan abin da ma ake bi da ka shari'a yace qala ta'ala madaukin sarki ce wala kad akhadnahum bil azabi famastakanu rabbihum ma yatadarrun Allah ya ce hakika mun kama wasu mutane al'umma da azaba Allah ya ce mastakano li Su basu sadda kai zuwa ga ubangijin su ba wa ma ba basu yi tawali ba su katsantar da kai ba ashe zargi Allah ke yi in ya saukar da wani abu bai zama sanadiya ashe ana saukar da bala'i gare ka ne don kai kasa kasa kun san akwai mai cewa wallahi ta yau in sama za ta game da kasa ban bari to amma in aka saukar da wani bala'i ana so yayi kasa kasa dama son akai ka dawo ka yarda ba wa kake ka dan fara ganin kai ma wani abu kake sai a dan a dan taba ka don ka dawo kai tawali shi yasa lokaci aka rike ruwan bayi sai a dawo mai kudi yana cewa to bana ka Allah ya gyara ci wani da ce a'a ga Allah wani bari ayyau yau bana kowa sai ya dan kuka to da ba kukan na an ga mutane sun dan fara girman kai sai a dan jarrabe su da ruwa a dan jarrabe su da rashin kwanciyar hankali saboda su dawo su yarda bayi ne ba su da malaba dubara su da dukiyar su da mukamman su ba su musu magani sai Allah ya su ubangiji subhanahu wataala ya dafar da mu da shari'a da sawaba abin da makaranto daidai cikin waɗannan bayanai na maluma Allah shi amfani mu da su abin da aka yi mana wa'azi da shi Allah ya ba mu ikon wa'azuwa abin da aka kwadaitar da mu da shi na halaye na gari Allah ubangiji ya kwadaitar da mu zuwa ga ayyuka alkhairi nan zamu ce subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah